على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مثله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi game da tafsirin wata ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai hijirar mazan allah sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina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 ubangiji ta ala ce, wa ma kana Allahu yudilla qauman dai yiwa ubangiji subhanahu ta'ala ya batar da mutane ba da in hadahu bayan ya tsora su akan hanyar shirya hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai ya bayyana musu abin da za su kiyaye sai an bayyana musu dokoki idan sun kibi to kuma sai a kama su sai su cancanci hukumar da za a musu inna Allah bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala masanin komai da komai ne ba abin da bai sani ba abin da yake kuya masa wato anan adalci ne ubangiji ta'ala ba zai halakar da mutane ba sai ya aiko musu da manzo an yi musu bayanin dokokin ubangiji subhanahu wataala idan sun keta doka so sai ai musu hukuma sai sa Allah ta'ala yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulullah ba ma azabtar da mutane sai mun aiko musu manzo idan manzon ya zo ya tallata musu tauhidi suka ce ba za su bi ba da lokacin kuma sai azaba ta sauka musu Allah ya kama su amma idan ba aiko musu manzo ba ba za a kama su ba shi yasa da za a ce a yanzu a duniyar nan akwai wani waje inda da'awar manzon Allah sallallahu alaihi bata ba ta je ba musulunci bai je ba kwata kwata wasu ji labarin musulunci ba to da Allah zai kama su ba a ce can cikin ƙasashen duniya bayan wani kogi a ce akwai wasu a wurin su ba su san ma wani abu su da musulunci ba ko labarin sa ba su ji ba misali in a samu to da wannan uzuri amma duk garuruwan da suka ji labarin musulunci da zuwa manzana ta zuwa ta wannan ba su da uzuri shi da ma kunna mu'azzibina hatta na kusa rasu ba ma azabtar da mutane sai mun aiko manzo in sun sa sannan mu azabtar da su a cikin suratul fussilat qissar samudawa Allah ta'ala ce wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda ai samuda mutanen annabi salu mun tsora su akan shari'a mun nuna musu hanyar shari'a amma sai suka zabi makanta akan shari'a suka zabi bata kenan akan shari'a to da aka sai aka azabtar da su duk wanda aka sanar da shi doka sannan sai ya zo ya keta doka ya san da doka ya keta doka to wannan za a yi maganin su amma bai sani ba fa ai yau da za a ce wani ya zo ya musulunta da can ba wasu duwatsu shi tun da ya taso a bayan dutse yake ba wani karantarwa da addini ba komai sai ya zo ya karbi musulunci yana fita bayan gari sai ya sha giya aka ce ya ka sha giya ita ta shi bai san ma shan giya haramun bane a musulunci to ba za a masa bulala tamanin ko arba'in ba za a kama shi da wannan laifin saboda jahilcinsa ilimi bai je masa ba sai idan ilimi ya je masa tukuna, sannan nan ne za a kama shi da shi to wannan shine adalci hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai ya bayyana musu abin da za su kiyaye idan ba su kiyaye shi ba to nan kuma sai su cancanci hukuma in kuma sun kiyaye wannan abin da aka ce su kiyaye shikenan ba su saba wa Allah bayan hani ba to kuma ba su cancanci hukuma sai a ba su sakamakon da ake ba masu biyayya a yanzu <clears throat> wani lokacin sai kaga kaman jami'an tsaro ban ce dukansu ba boye doka su ne kamar ana allah allah ka keta dokan ne kana keta ta kawai shi na sai a kama ya kamata kuma an sa doka a bayyana ta ne a rubuta a rubuce a ko ina a yada cewa abu kaza doka ne idan ka keta dokan kuma ya zama ana tsare dokan ne ba so ake ka keta dokan ba ana tsare ta ne ana allah allah kar ka keta doka in ka keta sai a maka hukunci in baka keta kuma haka ake su zama zo akan samu masu nadewa a wani lungu wurin doka ne ba za ka tsaya da abun hawanka ba ko ba za ka yi fakin da abun hawanka ba ko ba za ka yi kaza ba sai su je su nade sai ka zo ka keta wannan dokan ko ka wuce danjar idan danja ce sai su zo da kudu sai su kama kaga ya kamata su tsaya ne a bakin dajjan yadda da ka hango su kawai za ka yi birki ka san cewa ba a wucewa to sai zama akasin haka ne to kaga ya kamata a gyara adalci shine a bayyana maka doka idan baka bi ba a kama ka amma ba a koyi doka sai ka keta doka a sai ka keta ba ko a ma sanar da ita an kafa doka amma ba a sanarwa a sanar da ita tukunna kowa ya sani cewa doka ne a ɗan daga ƙafa ma na kwana ɗaya ko biyu idan sabuwar doka ne saboda kowa ya ji labari an yi doka to daga nan kuma duk wanda yake ta doka to sai a masa hukuncin da ya dace saboda Allah ta'ala ba ya azantar da mutane sai ya sanar da su hatta yubayyana lahu ma tafi, sai an gaya musu abin da za su kiyaye kafin a kama su inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne ya san abin da ya dace da kowa ya san wanda ya cancanci bata da wanda ya cancanci shirya sai Allah ta'ala ce inna allaha lahu mulku as-samawati wal ardi yuhyi wa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa ubangiji ta'ala ce inna allaha hakika ubangiji da ko mulku samawati mallakan sammai nasa ne wal ardi da qasai yuhyi wa yumitu shine mai rayawa shine mai kashewa wa ma lakum min dunillahi min wali ba ku da wani mazikinci da zai kare ku daga azabar Allah banda Allah wala nasirin ba ku da wani mai taimako da zai hana azabtar da ku sai dai idan ubangiji ta ala kare Allah ta'ala shi yake da mulkin sammai da kasai shi ya halicce su shi yake rike da su shi yake sarrafa su yadda ya ga dama babu wani mahalici in ba ubangiji subhanahu wata'ala ba anan yana nuna mana cikan mulkin sa duk iya mulkin mutum sai dai wani yanki na garin su ko garin su ko kasar su ko ni dan wuri amma bai sai mulki san mai da kasai gaba ɗaya to Allah ta'ala shine mai mulkar san mai da kasai saboda dama shi kadai ne ya su a cikin suratul luqman ubangiji ta lati khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum Allah ta'ala shi ya halitta sammai nan gaba ɗayan su guda bakwai ba tare da gofanni ba ba filoli da za su rike su kuma kuna ganin su ba za su faɗo akan ku ba sannan ya jefa duwatsu akan ƙasa ya halitta ƙasa ya ɗaure ta da manya-manyan duwatsu domin kar ta dinga girgiza ke sa ba ta girgiza sai dai idan ƙaddaran Allah ya zo girgizan sai ta zo to ubangiji ta'ala shine mai wannan halitta yanzu wanda yake mallakan sammai da kasai ballata da dan adam ko aljini shi kan ba wani abu bane an kwatanta shi da halittan wato ainihin sama da ƙasa sannan kuma shine wanda yuhyi wa yumit shi yake rayawa shi yake kashewa ba mai rayawa sai Allah ba wanda ya isa yau ya halicci dan adam mutum ya busa masa rai sai ubangiji subhanahu wataala ba kuma wanda ya isa ya kashe wani ya fi da ran wani sai dai idan kwanan sai ya kare sai dai ka zama sababi amma ba wai kai ne ka zare ran ba kuma sau ba da yawa da mutuwa sukan zo wa mutu ya zo mai mutu bai kwanan sa bai kare irin dukan da aka yi wani ya mutu wani kuma an masa dukan ba zai mutu ba irin jinyar da wani ya ya bar duniya da sawabinta wani kuma sai jinyar da tafi ta kuma yana nan yana raye ya warke ma ta gaba da harkokin to kaga Allah ta'ala shi ke halittan rayuwa da mutuwa kamar da ya faɗa cikin suratul mulk allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ne halitti sammai da kasai don ya jarraba ko waye fi kyakkyawan aiki waye aikin sai fi saboda haka ubangiji subhanahu wataala shine mai kashewa shine mai rayuwa. wa kullu man mata bi ajalihi wa law qutila duk wanda kaga ya mutu ko ajalinsa ne ko da wani ne kashe shi da ajalinsa bai yi ba ba zai mutu ba duk yanda aka yi kuji kujin kubra to shi kuma zaka samu ya fita za ka samu shi ya fita da ransa wanda kwanan sai kare kuma to abin da bai kai wannan ba ma sai ya tafi wa kan min sahihin mata min ghairi illatin wa kan min sahihin hashahin min al-dahr da yawa za ka ga lafiyar mutum ya rasu babu wani ciwo da yawa za ga mutum da ciwo kuma ya daɗe yana jinya ba tare da wato ainihin ya rasu ba saboda Allah shi yake halittan mutuwa kamar yadda shi yake halittan wato ainihin rayuwa ubangiji subhanahu wataala yace wa ma lakum min duni llahi min wali wala nasir babu wanda ya sai kare ka daga azaban Allah ko ya hana maka azaban Allah sai Allah shi ke nan magana ta kare la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wala rajulun salihun min as-salah ko mala'ika bai sai hana Allah ya zartar da kai ba ba wani annabi da zai hana Allah ya zartar da kai sai ubangiji ta'ala ballata da wani mutumin kirki ko wani shehi ko wani wali duk wanda yake ga wani nan zai hada ka shiga wuta ba Allah ba subhanahu wataala to ƙarya yake maka kuma ya mai da kai wawa Allah shine mai aljanna da wuta shine abun tsoro shine mai kare mutum daga dukkan wani sharri ko azaba babu mai kariya sai ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم Ubangiji ta lace da ƙattafan lahu ala dabi tabbas Allah ya yafe wa manzo Allah ta ya karbi tubansa mana ya yafe masa izinin da ya yi wa munafukai suka tafi yakin tabuka a bisa kan suka ƙi su je yakin a bisa uzuri na karya shi ko mazaba bai ma san karyan su ke yi ba amma tun da ya ba su izini ba sai sun je yakin ba to shi ma kamar laifi ne sai Allah ya fi ya yafe masa saboda ana cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrab sayyi'atul muqarrabina hasanatul abrar saboda haka manzon suwa zai iya abu ba da sani ba ma sai Allah ya ce to na yafe maka in wani ne ma lada kila za a bashi a bashi uzuri a bashi lada amma saboda matsayinta wajen ubangiji ta'ala sai Allah ya ɗauki abun kamar laifi sai a ce an yafe masa domin karanta a baya cewa lokacin da aka dawo yakin tabuka kukan a tafi wasu munafukan su zo sun ta ba da uzuri na karya, manzala ta ya ce ba damuwa to wannan abin da yayi shine aka ce an yafe masa duk da arshin shi yi sani ba to Allah ta'ala ce ya yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal muhajirina da sahabbai muhajirai muhajirun wanda suka kauro daga makka suka dawo madina ko daga wani gari suka dawo madina wal ansari da kuma ansarawa waɗanda aka samu a garin Madina suka karɓi bakoncin waɗanda suka yi hijiran su ma an yafe musu kurakuran da suka yi a yakin Tabuka ba za a rasa 'yan kurakurai ba wani yayi kasala kafin ya tafi saboda tsananin zafi na rana da kuma talaucin da ake fama da shi da tsadar rayuwa a lokacin da wahalar rayuwa wani yana ta tunani to na ne ko in ba da uzuri da daidai dai Allah ya taimake shi da sai tashi tafi to wannan dan jinkiri jinkirin Allah ta'ala ya yafe musu allazina tabauhu su muhajirun wal ansar sune wanda suka bi manzo Allah ta sama zuwa yakin tabuka fi sa'atil usrati a lokacin wahala a lokacin da ake tsananin zafi a lokacin da ake tsananin talauci a lokacin da babu babu abinci a yakin ya kasance mutum biyu suna riba dibino kwaya ɗaya su ci saboda yunwa mutum goma suna hawa raƙumi ɗaya in wanda ya hau ya ɗan huta ana tafiyan kafa wanda ya hau wanda ya hau haka aka je ta buka to shi sa aka ambaci wannan yaƙin? da jaishul usra wato rundunar yaƙi wanda ta sha wahala Allah ya ce fi sa'atil usra a lokacin wahala lokacin garjin rana lokacin talauci lokacin wahala lokacin da babu abinci lokacin da babu wadata min ba'di ma kada yazigu fariqu qulubu fariqin minhum bayan zukatan wasu daga cikin su musulmi ya so ya karkata sun mata ba alaihim wato ya karkata su tika yakin nan gaskiya gara mutum ya huta wasu sun dan fara karkata haka tsora kaɗan sun mata ba alaihim sai Allah ya karfi to masu mana ya tabbatar da zuciyarsu suka kama hanyar tafiya ta buka wajen yaki to Allah ne ya kai musu wannan ɗauki innahu bihim ra'ufur rahim ubangiji wata wataala mai jin kai ne rahimu mai rahama ne a gare su wato Allah ya ji tausayin su ya yi musu rahama sannan wato ya ba su dama ƙwarin gwiwa suka tafi yaki amma zuciyarsu ta kusa ta karkata zuwa ga hutu zuwa ga zaman gida ba tare da an tafi jihadi ba Allah ya kai musu dauki wato kama a ce za ka yi niyan wani aikin alheri sai ka ce dinga ka haƙura ba ka bari kawai ka bari can ne sai ka yaƙi shi ɗan sai ka yi abu to wannan abin da suka yi din sai Allah ta'ala ya faɗe shi kuma ya yafe musu ya yafe musu wannan dan tababa da suka yi da wannan dan tsekun da aka samu daga wajen wasu ubangiji ta'ala ya yafe musu wannan to kaga babu wanda ya kai sabon manzala ta suwa ta a cikin wannan al'umma in laifi kai ba ta yafe maka in dan gargargargar kai ma faɗa a ce to amma an yafe maka wannan sai zama daraja a gare ka amma yanzu kai ya za ka gane an yafe maka baka da wannan hanyar sai dai ka yi kyakkyawan zato kana fatan Allah ya taimaka ba baka da yaki to kuma sai a saukar da alqur'ani a sai an yafe muku to an karbi tuban ku nan shi sa da wani zai zo yana gaya maka ai sahabbai wasu sun yi kaza sun yi kaza daga sai Allah ya yafe musu magana ta kare da ba mu ce ma asumai bane su ba annaba bane amma Allah yana yafe musu ya yafe musu ya ga su da su ya ce ya yafe musu ba shi ke nan ba to me kake nema kuma ai ba kai ne mai azaban ba ba kai aka saba wa ubangiji ta'ala ne kuma ya ce ya yafe musu saboda matsayin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya ce yana jin kansu yana jin tausayinsu innahu bihim ra'uf Allah yana jin tausayinsu rahimun kuma yana jin kansu yana musu rahama na kai baka da naka aljanna ba taka ba wuta kuma wato ainihin ba taka ba ne so da haka a lokacin da za a tafi yakin tabuka an samu karancin guzuri kuma lokacin akwai tsananin rana to wannan shine yasa yakin ya zama yafi kowane yaki wahala ga kuma doguwar tafiya wanda kowane yaki in an zo tafiya wato ana yin tauriya ba za a faɗi dare ga inda za a tafi ba saboda kada munafukai su je su kai labari idan makka za a tafi sai a kama tambayan hanyar khaibar ya hanyar khaibar babu wani matsala sai a yi tamanin khaibar za a tafi maza su ta shi sai da tauri ka hanyar makka misali hanyar badar kenan to da ka duk inda zai je sai faɗi wani ya faɗi wata hanya dinga tambaya sai ka munafukan su ɗauka can za a yi sai sai abin ya bada sai zo ba amma da za ta fi yakin ka sai da aka ce ka za a yi saboda doguwar tafiya lokacin kuma akwai karancin guzuri kamar yadda na ce dibino ɗaya suka ce mutum biyu suna raba dibino ɗaya yunwa zalla ba abinci ba ka da wala ba da shi amma akwai dibino guda ɗaya bari in raba mana shi sai a raba kai ka cire in cire bi saboda rashin gulubi sannan kuma mutum yakan rasa ruwa ya je ya nemi ruwa ya zagaya zagaya babu in ya ga zai mutu sai kwantar da rakuminsa ya soke shi ya yanka rakuminsa sai ya cire tumbin sai ya matsi ruwan da ke cikin tumbin sai ya sha don hantarsa ta samu ruwa haka sai na abakar ya ce abin da faru a yi to ga kuma tafiyan kafa mai nisa kilomita wajen dubu raƙumi ɗaya mutum goma suke hawansa in wannan ya gaji wannan ya hau ya sauka wannan ya sauka a haka haka aka tafi haka aka tafi to ana cikin haka ne kishirwa da yunwa da sauran sai sai na abakar sai ce ya rasu rasulullah inna allaha awwadaka fi du'a'i khaira fada ulana ya rasulullah Allah ya saba maka idan kai addu'a yana biyo maka da alkhairi mana Allah ya saba an saba maka addu'a kamar addu'a maka sai manzo sa sai ce tuhi hibbu zali son haka Ya ce yi eh. sai manzo sa ya daga hannunsa ya dinga addu'a ya dinga addu'a bai soke hannunsa ba sai ga hadiri kawai ga jimare na yawo a sama sai ga ruwa kawai sha aka dinga yin ruwa suka sha suka koshi suka yi ta ɗiban ruwa a abin da sarkansu abubuwan da suke ɗiban ruwa da shi suka samu sanyi kuma dama ga ainihin zafi ga ruwa kuma har guduri suka yi da shi cikin sai suka ɗan surara bai ruwa hadisi ya ce wallahi da za a biya da za a gahe na ruwan bai wuce iya inda muke ba wuce iya wurin mayakan iya inda aka yi ruwan ke ya kauce gaba babu ba ga an yi ruwan saboda me saboda su ne kawai saboda su ne to wannan kuma wata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun sani a yakin hudaybiya an rasa ruwa ba ruwan alwala babu suri aka ce ya aka ce manzon Allah babu fa ba ruwa fa ya za a yi sai ce akwai wani mai ɗan ruwa ko ɗan kada ka ce ga ta ɗan ƙwarya akwai ruwa kada sai sa hannunsa ya yi tofi sai ga ruwa yana kukuba a tsakanin yatsunsa suka zo suka sha suka ƙoshi su dubu ɗaya da ɗari hudu ko ɗari biyar su ko suka yi alwala a tsakanin yatsun sa ruwa ya dinga fita ba fa jini ba ruwa sai jini ya gina ko fashewa ne ya sai ruwa wanda aka sha aka yi alwala aka yi alwala da shi to haka nan yi ko ni mai dan guzuri ko dan kada eh akwai nan ma ya sa yi kofi a cikin guzurin aka zo aka dinga shi har aka bar abinci sallallahu alaihi wa sallam to wannan mu'jiza ce irin ta annaba da take tabbatar da gaskiyan annabin Allah cewa lalle abin da yake waɗannan da gaske ne daga wajen ubangiji ne subhanahu wataala don a al'ada haka din ba ta yi to in haka ta faru kuwa sai zama kaman Allah ta'ala yana cewa sadaqa abdi fi ma qala wa barra ba wa da yi gaskiya cikin abu da ya musamman ma in kalubalantar sa kai to anan ubangiji ta lana sanar da mu ya yafe wa mayaka waɗanda suka je yakin tabuka a lokacin tsananin zafi in ma suna da kurakurai to an yafe musu gaba ɗayansu sai Allah ta'ala kuma yace wa ala salafati وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم akwai wacce za ta musulunta bari mu zan ana mata kalmar kafin mu ci da Shibu ala zateyi, ala shibu ala zateyi. Ala shigalat, men yon. Mou laf men yon, men yon. ba ta ma ɗin yin ba da wuri ba da wuri sai amfani da wani gashi ba wani sauke waje sauce za ki musulunta? to ma'anar musulunci shi ne ki shaida ba a bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah ne, in yadda da wannan? to za ke kirista ne ko ba ta wani addini to a kirista suna cewa annabi isa ɗan allah ne to a musulunci allah bai da ɗa annabi isa bawan allah ne manzonsa ne mahaifiyarsa ma maryam baiwar allah ce ba allah ba kin yadda da wannan to zan gaya miki wasu kalmomi da larabci sai ka dinga maimaitawa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu to daga yanzu ke zama musulma wadda suna kike so me suna kida maryam kike so dama shi sunanki ko dai yanzu kike so to sunanki maryam ko ma sunanki da yanzu an sunanki ya zama daga yanzu maryam muna addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da ke akan imani ya tabbatar da ke akan musulunci wanda suka kawo ki sai su je su koya miki yadda ake ibada insha Allah Allah ya samu dace ko miki mawla ubangiji ta'ala ce wa ala salafati alladhina kullifu hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahabat wa baqat alaihim anfusuhum وظنوا أن لا مجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وتوين da basu je yakin tabuka ba ko kuma a dangane da yakin tabuka mutane sun ka suka shigo. akwai wanda suka je yakin tabuka musulmi mu'minai suka tafi tare da manzala kuma suka yi wannan yakin su ne wanda yanzu Allah ta'ala ke jaddada gafararsa da rahamarsa a gare su akwai kuma munafukai wanda suka bada uzuri na karya. waɗanda ba su da wani uzuri kawai ba sa son zuwa yakin ne sun ga wahala suka ba da uzuri na ƙarya aka ba su izini ba sai sun je ba aka ɗaga musu ƙafa. wannan su ne wanda Allah ya kona wa asiri a ayoyin baya wanda har ubangiji ta ala ya ce musu makaryata ne suna rantsuwa kan ƙarya sannan kuma ya ce innahum rijisu ya ce musu ma kazanta ne su na jaka wanda sun halaka to akwai kuma guda uku waɗanda ko kuma kwaje ɓangaren da su kuma ba su da uzuri kuma mumine ne ba munafukai ba sun ma je yaƙin badar wasu sannan kuma ba su je yakin tabuka ba wanda hakan ɗin laifi ne wanda har yasa aka sa musu takunkumi aka jinkirta tubansu sai da aka dawo da kwana hamsin kafin aka karbi tubansu to su ne a nan wanda ubangiji ta laƙe gaya mana yake cewa laqad taba wa alal salasati na kullifu ubangiji subhanahu wataala ya karbi tuban mutane guda uku kullifu wanda aka tafi aka basu wato a Madina basu da yakin Tabuka ba sune Kawu bin Malik da Muratu bin Rabi da Hilal bin Umayya wanda mu bayani ku a kwanakin ba hatta idza baqat alaihim al-ard har da kasa ta yi musu kunci bi ma rahuba duk da fa'in da take da shi wato da aka dena kula so aka hana a musu magana ko sallama ba a amsa musu sai da aka kwana hamsin sai da duniyan nan ta musu kunci duk da fa'in da take da shi suka rasa inda za su shiga wa baqat alaihim anfusuhum rayukansu ma suka musu kunci da bakin ciki da ɓacin rai da tashin hankali babu irin abu da basu gani babu wani abu da zai faranta maka rai babu mai ɗebe maka kewa sai dai kana cikin damuwa kawai da tashin hankali da bakin cikin abinda kai na laifin baka ji yakin tabbuka ba da kuma bakin cikin me zai faru da kai wani hukunci za a yanke maka a cikin suka a cikin suke ciki a tsawon wayannan kwanaki hamsin wanda gaba ɗaya suka rasa inda za su sa kansu kansu ya musu kunci duniya ta musu kunci wa zannu suka yi yaƙini Allah manja min Allah cewa babu mafaka fa daga azabar Allah illa ilaihi sai dai a koma zuwa gare shi wa zannu anan ai aikanu ne kamar fadin Allah ta'ala inni zanantu anni mulaqin hisabi ai inni aikan ina da yaqini zan haɗu da hisabi to haka nan ma wa zannu suka yi yaqini ba suka yi zato ba kace suka yi zato to kaga imanin su da saura kenan kamar wa zannu ne da iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alai ai fa aikana annabi yunus lokacin da kifi ya tsaye shi ya samu yaƙinin Allah ta'ala ya yi iko ya kama shi So da haka ya san cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai kama shi ko da ke wannan ba shi bane ba wa zannuni idza mughadha fa zanna allan na qadira ne wannan da zato ne yana zaton ba za mu kama shi ba sai muka kama shi ba shi ke nema So da haka dai zanna tana zuwa qur'ani da ma'anan wato ainihin yaqini So da haka a nan zannu suka yaki ne Allah malja min Allah cewa babu wata mafaka da za su yi tsare kansu daga azabar Allah illa ilai ke sun koma zuwa ga Allah kuma suka koma zuwa ga Allah sun mata ba alaihim sannan Allah ta'ala ya karki tubansu, su liya tubu don su koma zuwa ga Allah ta'ala inna Allah huwa tawwabur rahim Allah ta'ala shine mai karban tuba ar-rahimu kuma shine wato ainihin mai jin kai Allah shine mai jin kai shine mai karban tuba wayannan mutane guda uku sun samu matsala amma a ƙarshe kuma abu ya zama musu daraja ma kawo bin malik da muratu bin rafe da kuma hilal bin umayya dukkanin su bayan Allah ne mutanen kirki ne amma kasala ta hana su zuwa wato ainihin yakin tabuka shi kawo bin malik ya ba da kisansa da kansa wanda bawansa abdullahi abdullahi bin ka'ab binu malik yace lokacin da za a tafi yakin tabuka shi bai taɓa samun ma lafiya kamar wannan lokacin bai taɓa samun wadata kamar wannan lokacin ba don ba babu dafi yake da su amma da aka zo za a tafi yaƙin nan sai ya je kamar zai shirya ya tafi sai ya kasa sai ya je ya shirya ya shirya ya fito sai ya kasa sai kasa shirya a haka dai a haka har aka tafi ba tare da ya bi mayakan nan kuma sai ya tafi na ji to ni me hana ya tafi ne in lafiya ne ina da shi in wadata ne ina da shi ga abun hawa na Allah ne ya sa da iya tashi da ni Allah ya sa da iya bisu. sai ya kasa je da da sai ya sai kasa shi dan ne kawai yace to ana nan ana haka har aka tafi aka kama hanya ana tafiya yace yawan mutane da suka tafi yaƙi ba za ka yi tamanin wani zai yi fashin yaƙin a gano ma bai je ba to amma da aka je wani wuri aka zauna maza sawa ya duba ba sai sai na kawo bin malik sai aka tina shi ka ji tsautsayi kawai wani sai tashi taraf sai ce habasahu burdahu wa nazaru ila itifaihi yace ah, ya je ya gayo sa kawai yana ta duba rigar da ya sa ya sa asin da asin yana ta duba rigar da ya sa da kuma da kuma jin daɗi na fatar jikinsa to ne yace a ah, karka faɗi ya kai ce wallahi ya rasulullah mu abin da muka san abin mali yana son Allah da manzon Allah sai ba shi wannan kariya ne za su waye shi har aka da yaƙin nan har aka dawo kabu yana nan a madina da shi da yan uwansa guda biyu to da aka dawo madina shikenan su munafukai suna zuwa su ba da uzurin ƙarya wai manzala ta sama yana zai nema musu gafara ya nema musu gafara sun dauka shikenan sai mutum zai shirya ƙarya sai ya ce ya rasulullahi ka nema bin gafara sai ya ce Allah ya gafarta maka sai tashi da haka suka dinga yi daga baya Allah ya tona musu asiri cewa ƙarya suke kuma wannan bai musu amfani ba to shi kuma kafi da mali yake sai ne ta tunani ni yanzu bai zan gaya manzo Allah ta na je na masa ƙarya ne don kar ya kushi da ni ko kuma na faɗa masa gaskiya yace ina cikin haka dai kawai sai na ce kai ba zan iya manzo Allah ta sama ƙarya ba shike nan sai ta shi ma na son ganin sa wanda ya je ya tashi wanda ya je ba da uzuri ya tashi da ya zo ya zauna a gaban manzo Allah sai manzo Allah ya ce masa kabu ya akai sai ya ce ya rasulullahi wallahi inda wani ne daga cikin sarakunan duniya na zauna a gabansa wallahi zai iya tsara shi yadda zai iya fita bai gane laifi ba amma wallahi kai ya rasulullah ba zan iya ba na san in na tsara kama wahayi zai sauko daga sama ya fallaka ni za a tona mini asiri sai ce to me uzurinka yace ya rasulullah wallahi ba ni da uzuri ba ni da wani uzuri haka ne kawai ban je ba na kai kawai kamar yace kasala ne kawai amma ba ni da uzuri sai ta to ka sai Allah ya yi hukunci a kan shike nan sai ya tafi da ya tafi yana fitowa sai wani ya tare shi yanzu kai duk yan uwanka sun je sun ba da uzuri in ma ƙarya da in manzo Allah ne ba maka gafara ba shi nan ba Allah zai karfi addu'arka sun yi haka kai kuma ka kasa yadda za ka yi magana ka kare kanka yace su yi ta sa maka shakka sai yanzu ya ji kawai ya juya ya je karya ta kansa ke kenan sai daga ba kuwa sai ta kai ba zan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sai ya juya sai ya tambaya ce ya tambaya wasu ce ni kam irin wannan abin da ya faru da ni a akwai wasu wanda ya faru da su irin wannan sai aka ce eh akwai buraratu bin rabe, akwai hilal bin umayya yace sai suka ambata min wasu mutane wanda sun je yakin badar kuma su abun koyi ne gare ni yace daga nan sai na ji sanyi sai na haƙura saboda ka san laraba suna cewa al-mushkilatu idza ammat khaffat matsala in ba kai kade bane da sauki amma a ce kowa bai kuɗi ne kai ɗaya talaka a garin kaga akwai matsala kowa ya samu ba sa kai ne baka samu ba sai ka zama abin sosai amma an ku ne ko ku uku sai ka ga baka damu ba shi ne yace to sai na hakura to sai manzo sai ya sa musu takunkumi su ukun nan ya ce kwana abdai da musu magana kwata-kwata ba faɗi da ɗin kwanaki ba amma yana kwana abu kada wani ya sake musu magana daga cikin sahabbai ko kula su kar wani ya sake shi kenan kowa koma gida ya shiga cikin zulumi kabu bin mali ya ce amma su sauran yan uwan nawa muraratu bin rabi da hilal bin umayya suka sun je sun zama abin sa tausayi a gidajen su suna ta kuka suna ta kuka su ba sa iya fitowa ma cikin jama'a yace amma ni da yake matashi ne yana da ƙarfi sai na kan daure sai izo zo na yi sallah tare da musulmi tare da manzo Allah salama amma ba mai kula ne in za mu haɗe da wani sai kau da kansa kowa ya share ni kawai ba mai mini magana na je na samu za su na je na gaishe shi bayan an yi wata sallah ya ce wallahi tallahi ni ban ga manzo sama ya motsa bakin sa ba na masa sallama amma ban ga ya motsa bakin sa saboda haka ko kula su ba a yi shikenan dai shi aka dinga yi yana daurewa har wannan abun ya yi tsawo aka abu ya daɗe ya daɗe suna cikin wannan halin ƙaƙani kayi to shikenan wata ran sai tana da wani ɗan uwansa abu da ɗan babban sari yana daga cikin mutane da yake so kuma yake son sa sai ya tafi lambunsa da ya je lambun sai ya haura lambun sai ya je ya same shi yace wallahi tallahi bai bai masa magana sai ce masa ya aba qatada ina haɗa ka da Allah don Allah ka san ina son Allah da manzonsa sai ya shiru bai masa magana ba yace ina haɗa ka da Allah don Allah a iya sanin ka ina son Allah da manzon Allah ta sa ko ba na son sai shiru bai kula shi ba ya sake na uku ya haɗa shi da Allah ya gaya masa don Allah a iya sanin ka yana son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sai ce masa wallahu alam kawai wallahu wa rasuluhu alam Allah da manzonsa su suka sani sai ce wallahi sai fashe da kuka kawai sai ga idonsa yana ta zudda hawaye yana ta zudda hawaye ya kama kuka shikenan sai ya haura ya fita daga ainihin wato wannan lambu din to yana nan a haka yana cikin wannan damuwa da tashin hankali sai ga wani ya zo wurinsa sai miƙa masa wani takarda wata wasiƙa da ya buɗe wasiƙan sai gashi wasiƙa ne daga sarkin gassan sarkin wani gari ne sai rubuta a cikin wasiƙa ya ce mun ji labari mutumin ku ya share ka yana so ya walaƙanta ka wai mazu Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala bai sa ka a gidan walakanci ko gidan tozarta ba ka zo nan mu za mu taimake ka wato ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wannan sarkin zai masa Ya yace da ya karanta sai ce kai wannan ma wata musibar ce ba sai ya dauki wannan wasiƙar sai ya je sa ta a cikin tandiru ko san irin abin da ake gasa gurasa da shi kaman gidan biredi inda ake gasa biredi abun gasa biredi shikenan sai je kona wannan wato wannan takarda yace wannan ita ma wata wato wata masifa ce kuma ta musamman yace to bayan kwana arba'in suna cikin wannan takunkumi, sai ga ɗan aikin manzala ta suma kuma ya zo ya gaya masa ya ce manzala suma yana umurtanka ka ƙaurace wa iyalinka ka ƙaurace wa iyalinka ya ce in ƙaurace mata in sake ta kenan ko yayi da ba ce ka sake ta ba cewa yi ka kaurace mata karka kusance ta nan sai ce wa iyalinsa in haɗe bi ali ki tafi gidanku je ki zauna a gida ke ta tafi gida su ma sauran aka aika musu da hilal bin umayya da da wannan da murat bin rabi to shi amma ita matar hilal sai ta tafi wajen manzon Allah ta ce ya rasulullah shi hilal bin umayya mutum ne wanda yake ya riga ya tsufa bai da ƙarfi a bani dama mana na ɗan masa hidima don ba zai yi wa kansa hidima ba sai manzon sama ya ce to na baki dama ki masa hidima amma Bala ya karban da ki kar ya kusance sai ta ce ai yanzu bai da ƙarfin ma da zai iya kusanta iyali tun da wannan abu ya faru kuka yake yi kuka yake yi shikenan ita dai shi dai aka ita aka bata dama tana iya masa hidima amma ba zai kusance ta ba sai aka zo aka samu shi ka abin ne aka ce to ga zan matar hilal ta je ta nemi izini ta yi mijin ta hidima kai ma ka je ka nemi izini man ko maza ba zai bar maka matan ka ta maka hidima sai ta baran iya zuwa ba yace yanzu dai mun san amsan da aka ba wa eh, matar hilal amma ni ban san amsan da za a gaya ba domin ni matashi ne ba irin sa bane to da aka sai ya haƙura da wato neman wannan wannan izini ana nan a haka har kwana hamsin ya cika musu su kai kwana hamsin a cikin wannan takunkumi a cikin wannan wahala ku duba fa wata ɗaya da kwana ashirin ba mai maka magana ko ɗan uwan ne to shikenan ana nan a haka wata ran yi sallan asuba ba ba masallacin Madina ba a can inda yake shikenan sai sai ya ji wani sauti wani ya daga saman dutse yana cewa ya kabu abshir ya kabu abshir ya kabu albishirinka albishirinka daga ya yake sai na faɗi na yi sujjada na san Allah ya kawo mini mafita ne tun da ya zo yana bin albishi shi kenan ya faɗi ya sujjada wancan mutumin na tahowa sautinsa yana riga shi tahowa yana gudu a hanya yana kira ya kawo albishirinka mutane kuma suna ta tahowa daga wurare daban-daban wani da abun hawa wani da abun da kafa an gaya musu cewa an karbi toban kawo bi da sauran mutane guda biyu shikenan suka ci gaba da ainihin tahowa daga nan shi ma shi kama hanya zuwa madina zai je wajen manzon Allah sallama ya je ya gaishe shi a masa bayani ya ce to amma kafin ya karisa jama'a suka dinga tarbansa jama'a jama'a wannan jama'a su tarbe shi su masa wuri wannan jama'a su tarbe su masa wuri da ya shigo wajen manzon su haka mutane suka tashi suna tarbansa suna masa albishi saboda halin da yake ci wato a sai daɗin ba ba sa son sa bane sun bi dokar Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yanda kake son mutum to dokar Allah kuma tana gaba da shi kaga da ko magana ba sa masa ko sallama amma da aka karbi tubansa kuma sai gashi kawai suna zuwa suna masa suna masa murna mutumin da ya fara masa murnan yace da ya so ya masa albishir din sai ya cire kayan jikin sai ba shi kyauta yace bai da wasu kaya sai wa'annan karshen ta aro ya je kaya ya saka ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da sai da zuwa ya ji wajen maza sama manzan sama sai ce masa afshir bi khairi yomi marra alayka munzu waladaka ummuka albishirinka wannan rana ce mafi alkhairi a gare ka tun da mahaifiyarka ta ce ka baka samu rana mafi alkhairi kamar wannan domin Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani yana cewa ya gafarta masa kuma har duniya ta tashi ana karanta wannan to amma sai kabu ya ce amin indika ya rasulullah amin indina daga wajenka ne ya rasu rasulullah ko kuma daga wajen Allah shi wannan albishir din sai ce bannin indillah daga wajen ubangiji ne subhanahu wataala wannan ba ya fi daraja ba ko inda manzon sama ne ya yafe masa abe sani ba Allah ya yafe masa ko bai yafe masa amma da aka ce Allah ne ya yafe masa da ai manzon Allah sallallahu ya yafe masa kenan to da haka wannan sai ya ƙara farin ciki akan wannan ya ji farin ciki da sai ya ce ya rasulullahi yanzu duk dukiya ta gaba ɗaya da na mallaka na ba da ita fi lai saboda murnan Allah ya karfi tuba nan Allah ya karfi tuba nan sai manzo sama ce masa amfi ba baba mali ka rike da wani bangare na dukiyarka sai ce to zan rike dukiya na da na samu a yakin haibar amma duk sauran na bayar fi lai saboda murnan Allah ya tuba tuban lokacin da Aisha ta shiga wani hali aka mata kazafi cewa ta yi zina a lokacin ta shiga tashin hankali har sai da aka saukar da ayoyi guda takwas a suratul nur suka wanke ta aka ce ba ta yi zina ba shafi aka wata da lokacin da manzon sa ya zo ya mata admission lokacin da ta bar gidan manzon sa har ta koma gidansu ta zama abin tausayi manzon sa baya kula ta saboda shi ma bai sani ba bai san gaibu ba wannan abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba to sai na zaune a gidan babanta manzon sa ya zo ya ce to an saukar da qur'ani cewa ƙarya ne sharri ne aka mata ba ta dare a lokacin sai na bakar sai ya ce to tashi ki je ki gode wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me tace tace wallahi ba zan gode masa ba Allah zan gode wa domin Allah ne utar da ni ba shi ne ba shi ne utar da ni ba to da haka ai manzo su a shirye to zai ku utar da ita bai san kai ba to da haka tace ita Allah za ta gode wa sai ta gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala amma dai manzo Allah ya cancanci godiya amma tun da matarsa ne wata biyu har shawarwari ake kai yanzu ka yi cigaba da rike matan nan ne ko in batta ko a dole ta ji wani abu a to amma dai a ƙarshe ita ma zame mata daraja har yanzu ana karanta wa'annan ayoyin a matsayin Allah ya wanke ta daga zargin da wato ainihin aka mata to shi kuma wannan da aka ce masa daga Allah ne zai ce to yanzu ni ladan karɓar tubana da aka yi duk dukiya ta na ba da ita fi sabili duk abin da ya mallaka a duniya sai manzo sama a ce masa amsik ba ba'd malik ko kuwa khairun da ka dai samu wani abin da ka riƙe maka alkhairi don kada kuma a karbi dukiyar duka ya zo ya shiga wani hali ya dinga tuna cewa da mariki ya bayar ko da kashi ɗaya cikin uku ya bayar ko ba haka ba wala ta jani ya maghlulatan ila Ika wala tabsura kull al-basti fa taqauda maluma madahum to da haka karka bayan duka sai ka zo kuma kana da dama karka rike kuma baka bayarwa sai a zage ka kama mamaki abubakar a yakin tabuka da ya ka dukiyarsa gaba ɗaya aka ba me ka bar wa iyalanka yace Allah da manzonsu Allah da manzonsa ku da bar wa iyali maza to bai ce maza to ka dare ke wajen ba saboda ya san imani irin na abubakar ko ya shiga wahala da zai da daban wannan wannan taimakon da ya kawo ba to da ka abubakar daban yake a cikin wato ainihin sahabbai sai ce to ya rike rabuwarsa na kaibara ya ishe shi shikenan sai ce ya rasu rasulullah Allah ta'ala ya tseratar da ni da gaskiya ni ban yi ƙarya ba Allah ta'ala ya tseratar da ni da sabbin gaskiyar da dai yace to daga cikin alƙawarin da zan ɗauka na an karɓi tuba na har abada ba zan sake yin ƙarya ba har abada domin ba ƙarya ne ta kubutar da ni ba gaskiya ne ta kubutar da ni kuma yace tun daga nan wallahi bai taɓa yin ƙarya daga gangan ba har ya bar duniya har ya bar duniya ya ce shi da kansa yake faɗa da yake ba da ƙin da yake wallahi har yau in nan ban taɓa yin ƙarya da gangan ba kuma ina fatan Allah ya kare ni har ƙarshen rayuwa na in zama ban yi ƙarya ba har ƙarshen rayuwa to ne Allah ya saukar da wa'in nan ayoyi da qad taballahu ala almu'min ala annabi wal muhajirin har zuwa wa ala salasati allazina kullifu Allah ya karbi tuban wa'in nan mutane wato ainihin guda uku din kuma Allah mai tu mai karban tuba ne Allah mai jin ɗan, wasu ainihin bayinsa to a sai gaskiya tana iya tsiratar da uzurku fasduk fa inna sidqa makramatun wa sidqu yunjika inda Allah wa umar kai gaskiya gaskiya daraja ne gaskiya za ta tsiratar da kai a wajen Allah da kuma wajen mutane amma duk mutumin da ya dauki wai ƙarya hanyar ƙarya ita ce hanyar tsiransa ko ta wannan hanya ne zai samu daukaka a wajen jama'a ko zai samu shiga a wurin mutane ko zai samu wani abun duniya ko ya nuna shi mai tsoron Allah ne ta hanyar ƙarya wallahi ya ɗauko a kansa wahala ko mutane yau da gobe za su gane shi amma in gaskiyar ta rike ka rike ta in daki ta ma ne gaskiyar ba ka zama munafiki ba in daki ta ma gaskiya ne kuma Allah zai taimake ka akan ka in za ka faɗi faɗi gaskiya ko mi ta ka ja maka kabiya haka nan editan mu na gaskiya wanda ya fi dubu zinariya to da haka in ma wahala ka sha dai gaskiya ne ta sa ka sha wahala babu ƙarya a ciki amma ƙarya fure take ba ta tada manzo Allah kuma yana cewa asidu qutmani nasu wal kadhibu riba gaskiya nutsuwa ne ƙarya kuma shakka ne idan mutum ya zama na mai gaskiya ne to yana da nutsuwa a rayuwarsa ranar ba ka ce kaza ba eh sai ka maimaita ba ka shakkan ko kuma wani zai je tsorar da maganan ka ma kafi ba ka da fargaba gaskiya ka faɗa amma idan ƙarya ne to kullum cikin shakka kake da damuwa karfa ta tashi ba karfa ƙaryan nan ta tashi ba ba ta tashi ba amma ba ka da nutsuwa sannan aje an fada a gaba kuma wanda aka gaya wa kile da kile ƙaryata ka kana shakka maganar nan in wani ji ta anya zai yadda kuwa to kaga kai ka rayuwarka ta zama a cikin shakka a cikin tsoro da damuwa to shi yasa ni tsuwa kawai shine ka zama mai gaskiya shi yasa ayar gaba ubangiji ta lafiya ya na amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Bangiji ta lace ya allazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wa kunu maka as ku kasance tare da masu gaskiya ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa ku yi abin da Allah yake so ku bar abin da Allah baya so sannan kuma ku zama masu gaskiya ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana ku yi gaskiya ku libinci yin gaskiya in za a lissafa masu gaskiya a dinga sa ku a ciki na ku tsira daga dukkan wata halaka domin kawo bin malik da sauran yan uwansa gaskiya ne ta tsiratar da su ba karyawa kuma wanda suka yi karya ba mun gani yadda qur'ani yake suna na jasa wani. Allah ya tona musu asiri to kai ba haka ne idan kai shi ne yau da gobe Allah zai tona maka asiri wanda yake ganin mutuncinka zai dawo yana ganin kai mutumin banza ne mutuncinka zai tsube tun ana daraja ka ana girma karanta da gane kai makaryaci ne shi ke za ka faɗi babu dauni ba za ka yi daraja ba to amma idan kana yin gaskiya ko da gaskiyar ta wahalar da kai to daraja ne a wajen ka san cewa kayi wa Allah da manzon sa ke sa ka shiga hali da kake ciki kuma a ƙarshe abun da ya zama maka alheri to shi yasa Allah ta ce ya ko wanda kai imani kun ji kissan kawo bin mali da sauran 'yan uwansa to ku ji tsoron Allah kar ku zama makaryata kar ku zama masu saba wa Allah sannan wa kunu ma asadiqin ku kasance tare da masu gaskiya ita gaskiya ita ce take gyara mutum ita take baka mafita daga dukkan kunci da ka shiga kuma yattaqillahi annahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk lungun da ka shiga da matsin da ka shiga to in ka ji tsoron Allah ubangiji ta zai baka mafita amma in ce ƙarya ka yi to ko ka fitan ba inda ka je daga ba ka je ka koma ka je ka koma sannan gaskiya ita take gyara mutum ya zama mutumin kirki hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzala ta sallama ya ce alaikum bishidiki Fa birri na فإن ya يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا za su waye sai ku lizinci yin gaskiya gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga ayyuka masu kyau in kana gaskiya sai ka zama mutumin kirki mai ayyuka masu kyau. ayyuka masu kyau kuma suna kai mutum al-janna. aljanna abinda mutum ba zai gushe ba yana gaskiya na gaskiya har a rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah idan an rubuta ka kai mai gaskiya ne wajen Allah to duk abin da zaka faɗa gaskiya zaka kwata kwata ƙarya kan ba zai zo maka ba ma ba za ka iya ba ma ba za ka iya ba ranka ba zai yadda ya zo yana ƙarya ba yasa duk wanda zaka faɗa gaskiya kawai gaskiyar ta zama maka al'ada ta zama jini da tsoka wurin ka saboda ubangiji ta ya rubuta ka da gaskiya sannan sai ce wa iyyakum al-kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nari wala ya ar-rajulu ko wa ma yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadzaban ka shedin ku da yin ƙarya ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci idan kana ƙarya yanzu zaka zama fajiri ba abin da ke lalata mutum da ɗabi'unsa da halayensa da imaninsa irin ƙarya ya zama munafiki kenan don munafukai su ne iyayen ƙarya sannan fajirci zai kai kai zuwa ga wuta mutum bai gushe ba yana ƙarya yana kirda don ƙarya har Allah ya rubuta shi makaryaci to don Allah ya rubuta ka makaryaci ba za ka iya ba za ka iya dainawa ba ba za ka iya ba gashi asirin ka ya tono gashi ana ce maka ƙarya kake yi kai makaryaci ne kai munafiki ne amma gobe ma za ka zo ka ƙara wata ƙarya saboda bai saboda ku kutibta inda Allah kazzaba an rubuta ka makaryaci a wajen Allah shikenan an gaba ka zama munafiki kuma kai ka jawo kanka ka dina ka dina ka ci gaba da yi har ƙarya ta zai maka jini da tsoka a jikin to idan zaka je ba. har abada gaje kake wai bara a gane ba gashi an gano ka an faɗa sai kaga in kai wata ƙarya to wannan ƙaryan ba za a ga kai garin kare kanka ma sai ka sake wata ƙaryar an tume ka wannan abu ƙarya ne kake sai ka sake wata ƙaryan mai don ka kare kanka to kaga har abada ba za ka daina ƙarya wajen da yasa ba abun mamaki bane kaga mutum ya kasa bari ƙarya tare da sanin illolin ƙarya saboda an rubuta shi makaryaci a wajen an kuma ƙarya ita take sa ka zama fajiri sannan ka zama ɗan wuta gaskiya ita take gyara maka halayenka da imaninka da ayyukanka ka zama mutumin kirki idan baka ɗauki wannan hanya ta gaskiya ba ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba kowane ne kai ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul azab ya da zina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما yace ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadidan ku faɗi magana ta daidai ita ce ta gaskiya menene gaskiya ne shine muwafaqatul kalami lil waqi in zaka faɗi abu ya zama yinda ya faru haka ka faɗe shi shine ka faɗa daidai ƙarya kuma mukhalafatul kalami lil waqi ka faɗi abu ba yinda ya faru ba shine ƙarya to ku ji tsoron Allah ku zama masu gaskiya masu faɗan yinda abu yake yinda ya faru babu ƙarya Allah ta lace in kun yi haka yuslih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukan shi za ka zama mutumin kirki za ka zama bawan Allah za zaka zama salihin bawa saboda kai ne gaskiya ne gaskiya ne ta mai da kai mutumin kirki saboda haka ana gane mutum mutum ne idan ya zama mai gaskiya amma in bai da gaskiya makaryaci ne wala ko da irin abu zai iya yi kowane irin abu ne mutum makaryaci ne ba fadirci da ba zai iya a duniya ba kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajhu wa laysa lahu lisan to siffa ce ta munafukai siffa ce ta fajirai siffa ce ta kafurai duk wani sharri kana iya yin sa in dai baka kiyaye wannan harshen ka ba kamar yadda manzon sake cewa kuffa alayka hada ka kame harshen ka shi zai mallaki addinin shi zai mallaka maka addinin ka in ba haka ba kuma harshen ka zai dai ba ka a cikin wutar jahannama wa ya kubbu nasa fi nari ala wujuhihim aw ala manaqirin illa afal asnafi to da haka abinda harshen ka ya girba shi ne zai kai ka wuta shi ne yake kai mutane wuta to sai Allah ta'ala yake ka dinga faɗan gaskiya yuslih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukan ku in kuna yin gaskiya sannan ya gafi lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunuban ku duk laifin da kai a baya Allah sai ya kai maka idan ka zama mai gaskiya ya gyara ka ka zama mutumin kirki bawan Allah ka zama mai bin Allah mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza faza azim wanda bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu wanda ya rabbanta rabu bi girma to da haka in ka zama zama mai gaskiya za ka zama mai bin Allah mai bin manzala ta kawai shi kenan za ka samu rabo mai girma shi ne aljanna to da haka ba za ka zama dan aljanna ba sai ka zama mai gaskiya in kai ƙarya ita ce al'ada ka sauka kama hanyar tafiya wutar jahannama kuma sunan ka fajiri munafiki Allah ya kiyaye mu da kiyayewansa Allah ya tsare mu da tsarewansa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh